وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقف اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبنا وكر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا ورحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعده ta bismillahir rahmanir rahim a ci gaba da karatunmu wato sawabu man sama al'ayyamul bit wato ladar da ake ba wanda ya azumi kwanukan hasken wata wato lokacin da wata ya yi haske an abdul maliki ibn qatada ibn milhan an abihi رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا maza Allah ya kasance yana ba mu umarni bisa ya mi albizi da dauka azumin kwanukan da wata ya yi haske a talata ashara sha biyu ga wata wa arba ashara da sha hudu ga wata wa kamsa ashara da sha biyar ga wata su ne kwanukan hasken wata wato kowane wata in dai mutum na iyawa ana so shi azumin wayannan kwana uku cikin kowane wata sha biyu ga wata sha uku ga wata sha hudu sha biyu ga wata sha uku ga wata wato talata ashara arba ashara hamsa ashara sha biyar ga wata wakala kowa ta a taddari ya ce ɗauka azumin su kowane wata kamar ɗauka azumin shekara guda ne idan mutum ya yi azumin waɗanda lokuta kamar azumin shekara guda ne saboda duk kunga a ɗaya duka allunka ta goma ɗaya allunka ta goma to kunga goma sau uku kunga talatin kenan to haka azumi yake kunga kenan kowane wata mutum ya yi su kamar ya azumin wannan watan gaba dai duk guda lada goma lada goma sau uku talatin kenan kun ga lada wata guda ta cika rawahu abu dawud wan nasa'i illa annahu qala sai dai na sa'i ya ce kana ya amuru bi hadhihi al-ayyam thalatha annabi ya kasance yana umarni da azumin waɗanda kwanuka uku albi da masu haske waya ƙulu kunna siyamu shahari yana cewa su azumin wata guda ne idan mutum ya ɗauki azumin waɗannan kwana uku ga wata za a ba shi lada wanda ya azumin wata guda ah, wa an jaririn ah, radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam jariri ya rawaito radiyallahu anhu an annabi qala annabi ya ce siyamu salatati ayyamin min kulli shahrin azumin kwana uku cikin kowane wata siyamu dari azumin shekara guda kenan in dai duk kowane wata an yi uku a ayyamul bizi kwanukan da wata yayi haske wato sabihatu talata ashara sahiyar sha uku wa arba ashara da sahiyar sha hudu wa hamsa ashara da sahiyar sha biyar ga wata rawahu nasa'i da sanadin sahihin nasa'i ya rawaito shi da isnadi sahihi saboda haka yana da kyau duk wanda ya samu dama cikin ku yayi kokari yayi wannan azumi duk wanda ya samu dama yayi kokari yayi wannan azumi yana da wannan lada da kun kaje annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam tawabu man sama min kulli shahrin salatata ayyam wayancan kwanuka haske kenan idan mutum bai samu ladayin bai samu damar yanzu jere haka ba to ga wani babi shi kuma shi ma dai ukun yaka magana shi wanga babin shi ma dai azumin uku yaka magana amma da bambanci da wancan tsari na ayyamal bidi ana abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawmu thalathati ayyamin min kulli shahr azumin kwana uku cikin kowane wata saumun dahari kulli azumin wata na gaba ɗai kun ga shi wannan abin na na wannan babi bai keɓe ya ce kwanuka haske ba shi za ka diba dai ka gasar da ka samu ya in ka samu harkon wata ka yi su yayi in tsakiya wata ka yi su yayi in ƙarshen wata ka yi su yayi in daban-daban ka yi yayi shi tsarin wanga babi kenan rawar bukari wa musulun عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول Sallallahu alaihi الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر azumin kwana uku cikin kowane wata wa ramadanu ila ramadan da kuma azumin Ramadan zuwa ramadan fa hadha siyamu dahri kulli wannan azumin zamanin mutum gaba da yake ne wato azumin shekara rawahu muslim wa an qurrata bin iyas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siyamu salasati ayyamin azumi ne uku min kulli shaharin cikin kowane wata siyamu dahari wato azumin shekara guda ne wa ibdarihi da cin abincin shekara guda rawahu ahmad wal bazzar wa ibn abin nawab majah shi ma dai wannan hadisi hadisi sahihun وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام دون wanda أزميني azumi ne uku cikin kowane wata أزم الناشي wayannan azumin nashi siyamu dahari azumin shekara guda kenan fa anzalallahu tasdiqa fi bi. Allah ya saukar da gasganta wannan abin da hadisin ya faɗa Allah ya saukar da tashi shi ta kitabihi man jaa bil hasanati falahu asharu asharu amsalha wanda ya zo da lada guda an ba shi lada goma kamar ta wanda ya zo da azumin wata uku cikin wata an ba shi lada goma goma so talatin kun ga azumin wata guda kenan saboda haka ku yi ƙoƙari gwargwadon wanda duk kuka iyawa da wanda ya samu dama cikin ku to kashe wasa da irin wannan azumi azumi ya hilada lokaci irin wanda da muke ciki yanzu lokacin zahi ya hilada saboda kowa ya san yanzu akwai azumi na da wahala kowa ya sani babu wanda ka shakka azumi na da wahala yanzu to shi aikin Allah duk wanda ya aiki mai wahala kwarai to ya hilada mai yawa kwarai kaga in Allah ya taimake ka yanzu gashi muna abin na muna harkon wata yanzu muna harkon harkon wata yanzu to kai kokari ka azumi harkon watan nan kai kokari ka yi azumin ka harkon watan nan kana nan ka dauka ko guda ka dauka in ka samu yi duka ka yi domin azumi kamar sauran ibada ne akwai lokacin da kake ɗauka sai ka ji nishadi sai ka ci gaba da yi akwai sadda ka ka dauka ka ji damuwa Ka ga ba za ka iya ci gaba da yi ba to ya Allah ya taimake ka yanzu har harkon watan ka kaji nishaɗi ka ɗauka sai ka ji daɗi kuma duk zahin gara aka yi Allah ya taimake ka kai baka ji zahi ba kamar baka ɗauki azumi ba to Allah ya taimake ka to kokari gobe ka ɗauka shi kamar sauran abubuwa na wani lokaci duwar kaka jin sanyi wani lokaci sai ka ɗauka ka sha wahala sosai wadda ba a zato amma wani lokaci duk da halar take in ka ɗauka sai ka ji sauƙi sosai yadda ba a zato to sadda duk ka samu sa'a ka ji babu wahala gare ka an tare na faɗi yau an yi zahi sai baka ji zahi ba to taimakon ka na Allah ya yi ƙoƙari gobe ka ɗauka yi ƙoƙari gobe ka ɗauka don wata rana hawa da ka sun ji zahi yau suna faɗin zahi ko kai wata rana ka ɗauka ji za ka yi ba amma wani bi sai kaga ana zahin amma kai ka ɗauki azumi wani ma irin nishaɗi kaka ji jikinka ya ƙara ƙarfi eh, cikinka ya ƙara sanyi ba ka jin zahi ba ka jin ƙishirwa, ba ka jin yunwa to in ka samu duk wannan dama rada da ka ji ka same ta to gobe kuma ɗauka in ka ji gobe ma baka samu wahala ba jibi kuma ɗauka haka za ka ci gaba da yin abinka duk lokacin da Allah ya maka buɗi ka samu sauki to kaka tsaya shi yasa ai kuka jin malamai na cewa wato imani ta huwa ya kai sai ka ga wani lokaci sun yi sallah har su ƙari baka ji alama ga a su wata alama haka ta wani tawabi'i da tsoron Allah wanda ya saba mana kullum ba wata rana ko da sun fara sallah ko su sai kaga tausansu in ka ji mai to imani na ya taho ba ko shi ka taho ba wani lokaci sai ya taho wani lokaci bai taho to sai da ya taho ma ai shi yasa wasu zaka ji sun ja sun fara karatu sun ja dogo sura amma ne su ja aya uku su duka to in imanin yayyo sallama ya shigo sai kaga suna wata jaye sura mutane na gajiya su daɗin kira'a suka ta ji imani ya shigo lokacin nan to imani huwa yake ba ko yaushe yake haka nan ga mutum ba inda haka nan yake annabi ya ce da sabai ne da ya yi musu wani misali irin wannan ya ce inda kuna zama haka ko yaushe wallahi da mala'iku sun ba ku hannu kun gaisa to ba su iya zama ku haka nan kullum eh eh ba tahowa shi kai radda duk ya sai ka ji mutum biyu canza Allah ya gafarta mana ai shi yasa za ku ga wa'azin wasu ma daban da na wasu wani duk da ya hau wajen wa'azi imani na sallama mai sai ka ji babu kwama cala babu wani abin nan wani ko duk da ya waye ji da shina nawa da yake sai ka ji shi ne dai aka bugawa da son rai amma da imani ya shigo shi kenan sai ka ji an koma daidai Allah ya taimake mu kun ga kenan al-yawm bi ashrati ayyamin dini guda ya zama daidai da yini goma رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأن حديثي حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وسعاه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وخرج الدوراني بإسناد فيه فيه من يجهل حاله الدوراني ya fitar da cikin isnadin na akwai man jihar halu wanda ba san hali ne ba ba sani ba a na da ruwaya ko abin nan ba shi ne to ya dai ruwaito an abdullahi bin amina radiyallahu anhu ma qala سمعت رسول alaihi صلى ya عليه na ji annabi ya ce yana cewa siyamu nuhin sallallahu alaihi wasallam ad-dahr azumin nuhu azumin shekara guda ne illa yawmal fitri wal adha shi annabi nuhu kullum azumi yake amma bai dauka ranar idi karama yawmal fitri kenan wal adha da ranar sallah babba sallar layya su ɗaya annabi nuhu abai azumi ga shekara wa sama dawudu wa sama dawudu eh, sallallahu alaihi wasallam nisfa dahari shi kuma dawudu ƙarhi ne bai kai ƙarhi annabi Nuhu ba shi ko rabin zamani ya kai ya ɗauka yau gobe ya huta wa sama Ibrahim annabi Ibrahim shi ko ya azumi salasata ayyamin min kulli shahrin shi kwana uku ya kai cikin kowane wata sama dahara wa abdar dahara ya ci azumi ya ci ya yi azumi shekara guda ya ci abinci shekara guda wannan hadisi ciki ne akwai man yi jihalu haluhu saboda haka hadisun mai rauni na to amma dai kun ji ya bayyana yadda magabata ƙarni imanin kowa ba ɗaya yake da na wani ba shi annabi nuhu kun ji Allah ya ce innahu kana abdan shakura shi bawa na wanda yake ya kasance bawa mai godiya saboda haka shi azumin kullum kullum ya kai amma dai ranar sallah karama da babba bai ci abinci a bai azumi sai abinci ya kai cikin su ɗaya bai azumi annabi dawo da ko ya ɗauka yau gobe ya huta kunga shi ko rabin zamani annabi nuhu zamani gaba shekara guda gaba ɗaya annabi dawud rabin shekara annabi nuhu kwana uku ko wani wata to kowa na ɗauka na gwargwadon wanda ya iyawa duka abin da annabawa sun kai daidai na amma ba duka abin da sun kai za ka yi ba sai wanda kaka iyawa amma dai duka yadda da abin da sun kai kakka karyata ko guda duka yadda da shi amma didi wanda kaka iyawa sai ka yi wanda ba ka iyawa kuma ka san abin kwarai na in ka gama yi nai ka yaba mai kuma ka yi burin Allah ya taimake ka wanda ya taimake shi kai ma ka riƙa yi wanda ya kai domin duk abin nan da ya ka gada kai ma shi na ka gada to kaga da niyyar ka mai kyau kana iya samun abin da ya kamata ka samu wa an ne bin habil an rajulin min ashabin nabi eh, shi kuma ya rawaito daga wani mutum cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ila lin nabi sallallahu alaihi wasallam an ce wa annabi rajulun yasum ad mutane na daban-daban shi wanga azumi ciwon ga yana azumin shekara guda gaba ɗaya kullum azumi ya kai faƙala wa ditto annahu lam ya da amir da hara sai annabi ya ce wa dattu na yi gurin annahu lam ya da amir da hara na yi gurin da a ci bai ci abinci ba tsawon shekarar nan duka kalu sai suka ce wasu da kai to kashi uku kashi biyu cikin uku na shekara fa Ƙala ya ce akasar shi ma ya wanda ya yi hakanan ya yawaita shi ma akasar ya yawaita duk wanda ka ɗauka azumi ya kasa shekara kashi uku shi azumin kashi biyu shi ma akasar ya yawaita ƙalu sai suka ce tuhaniswa wanda shi ko rabawa biyu ya kai a akasar ya ce shi ma ya yawaita azumi sun makala sannan ya ce ala akhbirukum bima yuzhibu wa sadari, kuna so in ba ku labari abin da ka gusar da zahin zuciya eh muna so ka ba mu ya ce to sau masalatata ayyamin min kulle shahari azumin kwana uku cikin kowane wata yana gusar da zahin zuciya domin kamar da zahi yanzu kun ga azumi in ka ɗaukai da rana za ka ji zahi cikin cikinka to gobe in ba sa aka yi ba in ka ɗauka za ka ji zahi na gobe ya tsara na yau to abin da ka gusar da wannan zahi in ka ɗauki azumi yau sai ka bari ka huta jibi sai ka koma ɗauka zahin nan ya gushe sai ka koma ɗauka bayan ka huta jibi ka koma ɗauka to kaga zahin nan na zuciya ba ka ji ne amma in ka jera har dai kamar irin yanzu to akwai zahir kuma ana so ka yi in ka ji wasu na yi amma dai annabi ya ce abin da ka gusar da zahin zuciya shine ka yi uku ga wata yana gusar da zahin zuciya don yau da gobe yau da gobe shi kasa zuciya ta yi zahi ko da yake dai kamar wanda ya gabata zahin zuciya da wani abu mai kama da shi wato duka tahowa abuna idan sauƙi ya zo sai ka ji shi in bai taho ba ba ka ji na shi don in zahin zuciya ya gushe wato a sai ka ga babu gaba babu ƙiyayya ana tasar juna to shi yasa aka son kowa ya riƙa aƙalla shi azumi uku ga wata yana sa haɗin kai tsakanin mutane yana gusar da zan zuciya wato hikin tsiyayya wadda take cikin zukatanmu yanzu tsakanin mu da junanmu to azumin nan shi ke gusar da ita rawahu dabrani wannan hadisi wato dabrani ya rawaito shi hadisi ne sahihi rawahu dabrani wa rawatu muhtajjun bihi sahih al-wahru bil ha'i al-muhmala والراء Muharraka muharrakan huwal haƙidu wahar sadari iyayya cikin zuciya wal gishi da albus wal wasawasu da wasawati wal diku da kunci wa shahar sauri huwa min asma'i shahar ramadan in aka ce shahar sauri yana cikin mun shiga wani hadisi ko a wancan rawahun nasa'i hadisun sahihun sahahu shehul albani mai bi mai kuma wato abin na hadisin ibn abbas radiyallahu anhu ma kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saumu shahari sabul azumin dauka azumin wata hankuri wasu rasata ayyamin min kulli shahari da dauka azumi uku ko wani wata yirhimna wahar sadari yana gusar da zahin zuciya rawahul Bazar, wa rawatu mutajjim bihi bi sahih Birhayi, waharu bil al muhammara wal ra'u muharrakat huwa al ya an ce haru iyayyar da a cikin zuciya wa da gishi da albusu wal wasawasu da wasawasi wa diqu da kuncin zuciya azumi uku na gusar da shi in mutum na yi ne kowane wata za a ɗebe ƙiyayya tsakani ne da mutane za a ɗebe albusu tsakani ne da mutane za a ɗebe yawan wafi cikin zuciya ce za a ɗebe mai kunci rashin abinci da rashin kuɗin lalura ya ce kuma an ce shahadar sauri suna na cikin eh, sunayen wata ramadan da shi ma dai wannan hadisi hadisin sahiwa a harjewar bazar wa rijaluhu rijalus sahih wa sahahu ash-shaykh al-albani fi sahih al-jami' kun ga cikin fa'idodin azumi uku cikin kowane wata wato akwai ɗebe hikidu iyayya da gishu da wasu da abdiku kunci ba sai kayi abin nan ba in kaddibe mu kaddibe sauran jama'a za ka ga da rayuwar mutane take duk wanda ya rike waɗannan azumomi za ka ga yana samun abinci ne cikin sauƙi in kasuwanci ya kai Allah zai masa buɗi ya hayya gusar da kwancin da a cikin zuciya ta idan ma ba kasuwanci ya kai ba Allah zai masa buɗi hayya gusar da damuwa da kwancin da a cikin zuciya ta mutane su yi ta hasada sai bai hasada su mutane su yi ta ƙiyayya da shi bai ƙiyayya da su mutane su yi ta mai sharri bai kulla masa sharri to wannan abin da azumin ka bayewa kenan to mutanen kwarai suna riƙe irin wannan shi yasa za ku zama gabata ko mutum bai azumi da yawa duk dai wata uku din nan yana yin su to matsalolin da muke samu yanzu ba a yin azumin shi yasa kunci ya wa malamai kullum shirin yaudara eh muna da taro da za mu yi bari mu je wajen 'yan siyasa ku taimaka mana taro kaza za mu yi don addini ba za mu kira mutane su bi ku taron zai ci miliyan kaza a ce wajen wanga ɗan siyasa a ce mai zai ci miliyan kaza ka taimaka mana kuma ka ɗauke wannan lalura ya ce na ɗauke ga miliyan kaza a baku sai su yi wajen wani ba su faɗa mai wanga ya ba su sun ce miliyan guda taron su zai ci sun ce wajen wanga ya ba su miliyan guda da yake har kai yaudara ta sai a koma a yi wajen wani sai ya ba da ɗari biyar a koma a yi wajen wani sai ya ba da miliyan guda a koma a yi wajen wani kun ga an yi unhani da wannan taro da an ka faɗi wajen biɗa kuɗi to babban abu na harko kenan kun ga an ci amana an yi zalunci an shirya ƙarya an an su kuɗi a yi ci da addini abinda aka ni wa aka ce wala aka da addini to sannan in an ka to wajen kashewa an ce a ganga da ci miliyan guda sai a sa ɗari uku wayancin sai a riƙe da sauran miliyoyin da duk an ka samu sai a riƙe a ce in ba yi haka ba ai ba mu samu in ka to kace jama'a aikin ga wani Allah na to in na Allah na kai dai an na Allah ko mu na Allah muke wanda wadda kaka ne nan ba mu yi haka nan ko mu aina Allah muke to ta hanyar wannan ya yaudara da suka shi ya sa kwa ganin su kullun cikin kunci dan ita haram ko shaƙe ciki ne da ita gaskiya bai iya ibada sosai kun ga Allah ce yayi ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ya kuma zanni ku ci halal sannan ku yi aiki na ƙwarai to duk wanda bai ci halal ba ko ka so shi aiki na kwarai gaskiya bai ko malami na ko wani ayi na to yau abin nan kashi ya gabe don hanyar da yan bidai aka bi su samu kuɗi ita kuka bi kuma to wannan shi yasa ba za ku iya bambanta aiki da su kamar da aka yi can dore ba to kuma kuncin zuciya bai gushewa tun da su kuɗin haram ba aiki gare su ba za ka ji malamai sun samu kuɗi ɗan lokaci kaɗan sai ka ga ana ta wasan da da kuɗi kwana biyu sai ka ga an dawo in ka aika mutum sa'i biyar na shinkawa gida ne shi aiko yana ta godiya don babu ta ka aika to ku da kuka ganin waɗanda hadisai ku kwatanta aiki da su Allah ya sauƙaƙa muku matsalolin rayuwa idan ba ku yi ba kuna ganin wa da magabatan ku suke ga sunan malaman ku kuna ganin su kullun cikin roƙo suke kullun cikin roƙo suke duk abin da kaga sun samu albarka a bai shi ka gan su kullun cikin roƙo to idan kun lura da su kun kauce ma hanyar da sun kabi wajen abincin su to sai Allah ya taimake ku kun ga abin da annabi ya faɗi wanda ka fasar da kunci kamar da kun ka ji ya haɗi da kai ne yana gusar da kunci azumin wata uku kowane azumin kwana uku cikin kowane wata to gulazantai gwargwadon iko za ku samu abin da kuka so insha Allah Allah ya gafarta mana shi mana jagora ya samu kyawun ƙarshe kuma ya ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam ka ci gaba da yi kama da ka ji mai karatun da eh, wadda ka samu dama sai ka yi umarni da ita sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات على أحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن